Kiristoci, 'yan uwanmu Kiristoci da suke yin a bikin addininsu na Kirsimeti. Shin a tambaya ta farko da yawanci 'yan uwa suke zuwa mana da shi shine menene hukunci na cin abincin Kirsimeti? Mutum ne yana da maƙwabci Kirista sai ya zamana yau ranar Kirsimetinsu, ranar bikinsu na Kirsimeti ya ɗauko abinci ya kawo masa shin zai ci? me hukuncin wannan abincin ko musamman bai san a'a waye ya yanka ba musulmi ne ya yanka ko ba musulmi ne ya yanka ba da sauransu me hukuncin cin wannan sannan abu na biyu menene a hukuncin kirista makwabcinka ne ko kuna ofis tare kuna wajen aiki tare sai ya ce maka yau ne ranar kirsimeti kai kuma a wajen aikin sai ka ce masa happy christmas da sauransu me hukuncin wannan to yan uwa abinda zan faɗa yanzu sayasdumukum abin da nake nufi za ku ji wasu wasu wanda ba su da alaka da ilimi za su ji abin ya kada su amma abin da zan faɗa wanda abin da Allah tabaraka ta'ala ya haska mana bisa abin da muka ga malamai sun faɗa shine daidai shine daidai kuma shine ra'ayin da muka gamsu da shi na farko cin abincin kiristoci kafin ka ajiye komai Allah tabaraka ta'ala shi ya halatta maka alqur'ani shi ya halatta maka bayan Allah ya yi magana ba wani mai magana duk wani wanda zai yi magana bayan maganan Allah za a duba maganarsa ne ta dace da lokaci da guri da ya yi ta in an ga akwai wani maslaha a cikin musulunci a karba babu maslaha za a ajiye masa zancen Allah ya wadatar da mu Allah tabaraka wa ta'ala shi ya gaya mana alqur'ani wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin kiristoci da yahudawa an halatta muku ku ci Allah da ya tashi faɗa lokacin da suke ɗin nan suna bikinsu na kiristocinsu Allah bai ce lokacin kirsimeti da ba lokacin kirsimeti ba wannan shi ne magana ta gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala nassi ya bayar a sake ba tare da ƙaidi ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wannan nassin da haka ƴan uwa masu wani ra'ayin cewa ba za a ci ba su daina wahalar da kansu su daina wahalar da kansu asali shine abin da Allah ya faɗa wanda ya ga zai ci an kawo masa yana da ra'ayin ya ci ya ci abin sa lafiya lau kana da kirista ya yi yanka ranar kirsimeti ya kawo maka ka ci ka babu komai in ji Allah in ji Allah tabaraka ta'ala in ji Allah tabaraka ta'ala waɗannan jahilan malaman wahabiyyan da suke ta ɗaga murya suna juyawa alqur'ani baya suna razana mutane aƙida ƙarya suke yi yakzibuna alaikum wallahi yakzibuna alaikum ƙarya suke muku suna rushe alƙur'ani suna rushe sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahudiya ta yanka akuya ta kawo wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Manzan Allah ya ci ba yahudiya ya gayyaci Manzan Allah walima gidansa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ci abincinsa hadisin na na Aisha wanda al-Imam nasai da al-Imam Tirmidhi suka rawaito an kawo nama an tambayi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga kiristoci sun ba mu wannan abin sun yanka ne dan bikin kirsimeti ko dan bikin wani bikin su na kiristoci Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci ku ci babu komai manzo Allah ya halatta musu su ci to yau kawai wasu mutane ga ƙur'ani ƙarara ga sunnar annabi ƙarara saboda kawai mutane kun mai da mutane ba su san me suke ba ku yi tara da na mutane kawai da dogayen gemu kuna gaya wa mutane an haramta wa haramta kai ka haramta mu Allah ne ya halatta mana kawo yanda Allah ya haramta wa da'amul ladzina utul kitaba hillul lakum haka Allah ya ce hillul lakum hillul lakum wanda yake da musu da aya kuma kai musu ka tafi wuta in ka isa ka ce ayar babu ita hadisan da muka faɗa ka ce babu su yau kawai saboda kawai an mai da musulmai kawai ana mai da ku agabiya'u ana mai da mutane wawaye kawai su zo suna koya muku aƙida ta ta'addanci da aƙidar rashin son zaman lafiya da irin wannan haukan nasu fa na wahabiyancin nan suka fito malaman su suke bada fatawa maulidi cin abincinsa in ka je ka duba fatawoyinsu cin abincin kiristoci ranar idinsu me ka gama da fatawan malaman wahabiya me suke cewa sai ka ji sun haɗa maka da abincin maulidi da abincin daren isra'i da abincin kirsimeti da abincin nuya gaba ɗaya duk bai halatta ka ci ba mahazal jahal wani wani irin jahilci ne saboda Allah da annabi babu shakka malamai na fuka ha'u sun tattauna akan wannan mas'alan sun tattauna akan wannan matsalan akwai ra'ayoyi mabambanta in kun taso ku gaya wa mutane akwai ra'ayoyi mabambanta wanda ya ga zai bi ra'ayinku ya bi wanda ya ga zai bi ra'ayin waɗansu kuma ya bi ra'ayinsu wannan shine magana ta gaskiya da haka idan kana da makwabci kirista ya kawo maka abinci Allah ya ce ka zage ka ci yawwa ka ci babu komai babu ko duk wanda ya ce maka haramun ne ƙarya yake yi bayi da nassi daga Allah bayi da nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine magana ta gaskiya wannan shine magana ta gaskiya dan haka za ku samu yan uwa magana ta biyu cewa kirista happy christmas ka kalli wani kuna aiki da shi a ofis ko ka ce mai happy christmas wannan karfafansa ne akan aƙidansa tallanci tambayi mai gaya maka haka shi kirista da ya zo ya ce maka hafi sallah ko hafi maulud ya dawo musulmi ne tsakani da Allah ya dawo musulmi to magana ta gaskiya shi ne jami'atul azhar jami'ar azhar lajinan malamai na duniya a ƙasar misra karan kaf sun tafi cewa wannan abin ba laifi bane zaka iya cewa Kirista happy Christmas ka ci abincin sa daga cikin malamai waɗanda suka tafi wanda har da su waɗansu wanda suke dangana da ra'ayin salafiyan sun fi kusa da zuwa. akwai Yusuf al-Qardawi yana tafiya wannan ba laifi kuma in ka duba asasi na alƙur'ani alƙur'ani shi ya koyar da mu wannan dan Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi la hakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitina ibn Taymiyyah da yawa hakalto musu za ku ji suna faɗa malamai kakaf sun yi ijma'i ƙarya yake yi ibn Taymiyyah da ya kaito musu wannan magana wallahi ƙarya yake wallahi tallahi ƙarya yake ibn taimiyan da ya kaito musu wannan abin karya yake domin mas'alar shine ya laici ina ma a ce akwai masu ilimi a cikin su magana ta ilimi suke ibn taimiya akwai mas'ala ta asali fa sallama wa wanda ba musulmi ba ibn taimiya ya yadda zaka yi shi kuma cewan happy christmas ko happy christmas da zaka gaya wa kirista shi kuma mas'ala ce far'iyya ba asaliya ba ya yadda za a iya wa kirista sallama da wasu sharuɗai da yasa yana nan amma kuma a lokaci ɗaya in ka ce masa happy christmas ka karfafe shi akan aƙidansa wannan irin tunani ne wani irin tunani ne saboda Allah a mai da mutane kawai kullun ana hura gaba a tsakanin mutane da rura wutar fitina kawai ku baku da wani abu shikenan komai haramu kulla shay'in fid duniya haramun haramun bid'a bid'a baku da wani abu sai haram haramtawa a kundin ku kawai komai haramun haramun haramun haramun ma hadal jahal al murakkab wannan irin jahilci ne yaka magana ta gaskiya wanda zai ci abincin kirsimeti ya ci Allah bai haramta masa ba ya ci ba laifi ka kalli wani kirista ka ce masa happy christmas wannan aya ita ta ce la yanhaakumullahu Allah bai hana ku ku yi mu'amala adil ladina lam yuqatilukum fid din da waɗanda basu kiristoci ko yahuda wanda basu yaƙe ku kai ko arnar da basu yaƙe ku akan addinin ku ba walam yukhrijukum min diyarikum basu kore ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhum ku yi musu nagarta ku kyautata musu inji Allah wa tuqsidu ilaihim ku yi musu adalci inna Allah yabul muqsid Allah yana son masu adalci Allah ne yace kai musu nagarta daga cikin nagarta muna aikin ofis da shi yau ya tafi hutun kirsimeti hafi kirsimeti kai bikin ka lafiya shikenan ya kawo maka abinci ka karba ka ci in ba abin da Allah ya haramta bane misali ya kawo maka giya ba za ka sha giya ba saboda giya Allah ya haramta ya kawo maka alade ba za ka ci alade ba saboda Allah ya haramta ya kawo maka jini ba za ka ci jini ba Allah ya haramta ya kawo maka shinkafa da naman kaza da rago da saniya ka karba ka ci Inji Allah tabaraka ta'ala duk wani wanda zai zo yi ta magana ku tambayi mutum tambaya ɗaya za ku mai ya ba ku hadisi na manzo Allah da ya ce kar ku ci ya ba ku ko ya ba ku aya da ta ce kar ku ci mas'ala ce na ra'ayoyin fuqahawu wasu sun yi nan wasu sun yi nan ka daura ra'ayin da ya maka kalas kai kaga ka haramta wa kanka ala barakatin lahi haramta wa kanka da kai da iyalanka ka baru al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga zai ci Allah ya halatta mai manzo Allah ya halatta mai ka bar su su ci ka bar su su ci amma mutane kawai kaga mutum ya fito to wanda ya ce kaza wannan aƙida ce aƙida muna biki kawai kana kana wai kana yi kana yi wa son zuciyanka aiki ga nasi ga Allah ya faɗa ba karara in banda ba biye ka juya wa maganan Allah baya ka juya wa maganar manzo Allah baya ka juya wa aikin manzo Allah baya ga abu karar annabi ya faɗa karar fa manzo Allah ya magana karar alqur'ani ya faɗa mutane kawai a zamanto kawai addini ya zamanto sayin bot ba ku da wani abu bid'a bid'a haramun haramun shirka shirka shikenan aikin ku shikenan aikin ku da haka magana ta gaskiya yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala mu muna da nasi karara Allah ya ce mu ci kai kuma da Allah muna roƙonka ba nasi ba ko naushi ka kawo mana guda ɗaya da Allah ya hana kai rubabban hadisi yanda aka ce in abincinsu ya zo abincin kiristoci ci ka kawo ka kawo mu ga nasi karara allazi la yahtamilu tawil baya buƙatan wani tawili wa da'amul ladhina utul kitaba abincin kiristoci da aka ba su littafi hillul lakum Allah ya ce halal ne ku ci kuma dan Allah yan uwa ku tambaya idan wahabiya suna da hankali sun san me suke su ba ta zaman to share da ba saboda Allah da annabi Allah ya ce ka auri kirista ka aure ta fa sulb ka tsatsanka ta haifa maka ka auri kirista <laughs> amma a lokaci da ana cewa karka ci abincin ta o oh, yanzu kana da mata kirista tun da Allah ya ce ka aure an zo kirsimeti ya za ka yi kenan ba za ka ci abincin ta ba a ranar kirsimeti kenan in ta kama kai da kafan ma da motar ka ko da kafan ka zaka dauke ta ka raka ta coci ka je ka kai ta ta shiga ta yi ibadan ta kuma ta dawo kuma musulunci ya yaddan maka ka auri kirista ka haifi ƴaƴa da kirista amma a lokaci ɗaya kuma abincin su karkaci ma hadal fikr at-ta'i haka yan uwa magana ta gaskiya wannan shine maganar da Allah ya faɗa shine maganar da manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ci abincin ahlul kitabi sun kira shi walima ya amsa sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun ci wannan haka yake wannan haka yake wallahi kuma malamai kamar yadda na gaya muku malamai lajina ta malamai a ƙasar misira fatawa malamai masu ƙungiyar fatawa ta misira ta ba da wannan halaccin za a ci abin da ya shafi ƙungiya al-ittihadul arabi na malaman musulunci na ƙasar europe ya ba da wannan halaccin za a ci in an duba yanzu yan uwanmu in ka ce za ka hura wannan gaban a tsakaninsu kiristoci da suke yan uwanmu musulmai da suke Amerika suke ƙasashen europe kawai ka sa lokacin kirsimeti ya zo su yi ta gaba da mutane suna faɗa da su wannan ba daidai ba ne wanda ya ga ya haramta wa kansa labas ba ce dole ba ka haramta wa kanka shikenan amma kar ka fito kana cewa wanda ya ci ya taimake su ya karfafe su magana banza maganan wofi ba nasi ba hadi ba aya ba hadisi molanka kawai ibnu taymiya ya dora ku to ba mu yadda mu bi shi ba shi da yadda ya ce a musu sallama sallama ba fi tsauri akan ka ci fi christmas ba sai mu ne kawai za ku zo ana magana irin wannan kawai ku yi taɓata al'umma annabi kuna ɓata wa musulunci suna kuna sa ana kallon musulmai a mazaunin terrorist masu mummunan fahimta masu mummunan aƙida masu ɓata wa musulunci da musulmai suna da aka Allah ya kare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane Allah ya mana maganin su wahabiyawa masu kawo mutane rikici da ruɗa musulunci da manzo Allah ya zo da shi abu ga aya ga hadisi qarara kaga ga mutum kawai ya sake gimu ya zo yana tama mutane kwatance kwatance da aka Allah ya kare mu daga sharrin su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa daga ƙarshe a ci abincin kirsimeti babu komai ku ci Allah ne ya ce ku ci wanda ya kawo maka ya ce bar da ranar kirsimeti ka ce ya kawo maka yadda Allah ya ce bar da ranar kirsimeti wannan shi ne magana ta gaskiya kuma yan uwanka a kirista ne a ofis ko me babu wani laifi la haraj alaik la haraj alaik in ya kawo maka ra'ayin fuka awo malamai kaza sun ce kaza akwai wasu malaman da suka saba musu wannan shi ne magana ta gaskiya haka Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ci ya ci salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh